bayan mun je shi kenan sai na gani ashe ba gidan nasu ba shi kenan sai na gani yana kokarin kula kofa muka fara kokowa da shi amma waye ya fi laifi bane ki sallama wani mutum ya ce mu tafi guri kaza kuma ki bi kin san ba mijinki bane duk wannan tarbiyyar an kwaso su ta ne daga cikin fina-finai abinda suke gani a fim kenan dukkan yabo da jinjina su tabbata ga Allah maɗaukakin sarki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 yadda duniya ta lalace ta gurɓace yanzu bai kamata iyaye su rika barin 'ya'yansu haka sakaka ba a da can iyaye suna sa ido akan 'ya'yansu da zarar an ce yarinya ta kai ta doshi ma shekaru goma ba mata balaga ba za ga ana samar ta tsaro sosai amma yanzu an saki 'yan mata budurwa za ta wanke kafa ta ɗauki gyale ta yafa ba hijabi ba shiga ta mutunci yayin da wata maza ta fito tsirara tsirara ina za ki biki zane? ina za ki gidan ƙawata zan je ina za ki zai kaza iyaye suna ji suna gani iya abin da za su yi su ce a dawo lafiya ba za su bi diddigi ba ba za su saka mata tsaro ba to ka kwada abin da ya faru su suka ja akwai wanda kuma lalace wasu ma ta wuce haka ya za ta ce saurayi na wani zai dauke da matafi waje kaza ko za mu je gaishe da iyayensa ko za mu tafi guri kaza ne da shi kuma iyayensa ce a dawo lafiya su tafi sai awa biyar goma ba abin da ya dame su musamman idan tana zuwa musu da wasu 'yan kuɗaɗe da masu la haula la illa billah wannan wata budurwa ce wacce aka zanta da ita manema labarai suka zanta da ita game da bala'in da ya faɗa mata saurayi ya zo ya nuna yana santa ya nuna yana ƙaunarta gargari sai da ta sallama ta gamsu cewa masoyinta ne sai ya ruɗe ta da cewa ta zo su je a ta gaishe da iyayensa sai dai ya kai ta wani guri ya mata wani abu wanda za ku ji da bakinta ta labarta abin da wannan saurayi ya mata ta yi ƙoƙarin kare kanta amma dai ƙarshe abin da ake gudu sai da ya faru bayan mun je shi kenan sai na gana ashe ba gidan nasu ba ne. shi kenan sai na gani yana kokarin kula kofa muka fara kokowa da shi a cikin ɗaki to masu bibiyar mu muna godiya kwana biyu to yau labarin da muke da shi shine akan wata yariya ne wadda wani bawan Allah ya yaudare ta har ya je ya yi lalata da ita ya bata mata rayuwa abin da ya sa na ce haka ya ce yana son ta zai aure ta kawai ya ce ta zo ta zai kai ta gidansu ta gaishe da iyayen shi. to ashe ba gidansu zai kai ta ba yana so da ta ne har ya kai ta wani ɗaki ya kulle ta ya mata fyaɗe to ba tare da bata lokaci ba bari mu je mu je cikakken labarin yadda abin ya kasance to na san ba sai mun faɗi sunan ki ba irin ko me za ki iya ba mu ko za ki iya faɗa mana abin da ya kawo ki wannan shafi da ya taɓa rayuwarki wanda ba za ki iya taɓa mantawa da shi ba muna jiki. Ito ne sanadiyan wani da ya ni ku da ya si... ya faru mo rin da gani ya ce yana sona na muka fara soyayya da shi sai ya zamu za je gidansu ya iya gurin iyayen shi to kuma ashe aka haka nan sai muka sa rana ranar da za mu ji da cewa zai kai ni gidansu da ya zo muka tafi a ba gidansu zai kai ni ba to da muka tafi bayan mun je a ba gidansu ba ne me aka yi kika haɗu da shi kika je kin faɗa gidan ku cewa in nuna su mai kin faɗa gidan ku cewa ga inda zaki je ga da abin yake koya a ban faɗa to ya abin yake cewa ga inda zan ga gurin da zan je ba amma dai na dai faɗa zan je guri kaza amma ba nan zana ba sai aka yaya bayan mun je shi kenan sai na gana ashe ba gidan nasu ba sai na ce mu sha'a ba haka mu kai da kai ba ka ce mu gidan ku za ka kai ni wurin mamanka kuma na ka kawo ni nan gurara daga nan sai aka yaya shi kenan sai na gani yana kokarin kula kufa muka fara kokowa da shi a cikin ɗaki mhm. muka yi ta kokowa da shi haka nan dai amma still sai da ya yi abin da yake so ya yi amma irin lokacin da ya so ya yi baki ne na taimako ko baki wani abu bayan da ban yawa lokacin da da yake ya kulla kofa kuma ina tunanin ko dan kusa da shi ba su ji ba ne koya ni dai ban dai sani ba amma dai na yi kokarin dai kaci kaina a hannun shi inda muka yi ta kokowa muka yi kace kace da ɗaki amma duk da haka dai sai da ya aiwatar da abin da yake so bayan abin ya aiwatu irin yaya kuka yi da shi kuma da kika dawo gida ne ya kasance na dawo gida shiru na tun da na san ban faɗa gaskiya cewa ga inda zan je ba shine kawai ne shi na zo na goge namban shi ne blocking namban shi ne deleting shi kenan na fita a rakan shi amma ko tun daga lokacin kin kara haduwa da shi ban kara haduwa da shi ban kara har yanzu abin zai dauke shekara shekaru na daga shekara hudu amma irin yanzu ko kina da wata shawara za ke ba 'yan mata irin masu irin samarin da za su ki zo ki gaishe da iyaye na irin akwai wani shawara za ki ba su mm, shawara da zan ba su shine kar su yadda da su idan namiji ya gaya maka cewa za ku je gidansu ko da za ku tafi ka samu wani wanda zai raka ka ku tafi ko biyu in ma ya zama dole sai kun tafi kamar to bayan abin ya faru da ke irin wajen jin haushi irin yaya rayuwar ke ta kasance ba ke tunanin ki wani abu wanda za ki iya sawantar da rayuwar ki ba ban yi tunanin haka ba kawai kin bomba zuciya ki kawai dai na bomba zuciya amma to me yasa kuke gaya mun iyayen ki ba irin wannan abin ya faru da ke ba zan iya gaya musu ba kuma har yanzu ki faɗa musu to amma kuma daga ƙarshe dai tunda wannan shine abin da ba wani labari bane mai daɗin ji ba so su iyaye wani shara ke gudu su domin su kula da su irin wannan abu zai iya faru da su kuma iyayen ba su sani ba. Eh, su kula da ‘ya'yan sosai yadda ya kamata. Lokacin da ɗanka ya zai fita, ka tabbatar da cewa ina zai je. To don Allah ‘yan uwa Allah ya muku rahama, mu buɗe tunaninmu, mai amfani da hankalinmu. yanzu dan Allah laifin waye wannan saurayi kam dama shi cikakken mai laifi ne a wajen Allah subhanahu wataala domin duk wanda yake da tsaurin kan da zai iya yaudarar mace da sunan soyayya ta yadda masoyinta ne ya dauke ta kai ta wani boyayyen guri ya lalata da ita to rashin imaninsa ya wuce inda ake zato ya haɗa tsakanin zina da cin amana da yaudara da zambar cikin aminci da tozarta a wato ya mace tare da yin laifin fyaɗe duka ya haɗa waɗannan laifuffuka to kaga wannan shi ba ma a maganarsa tsakanin ita da iyayenta ba shaka dukansu masu laifi ne amma waye ya fi laifi hakika iyaye su ne mafiya girman laifi kasancewar ita yarinya ce mai raunin shekaru idan ita sakarai ce su ba sakarkaru ba ne idan bata san me take ba su sun san me suke yi idan ba ta da wata jarraba a rayuwa su suna da jarrabawa a rayuwa ya kai suka bar yarsu sakaka haka har wani kato ya ja ta tafi da ita wani waje ba tare da sun tsawatar ba amma daga janibin yarinya, tabbas ita ma mai laifi ce domin ba karamin kuskure bane ki sallama wani mutum ya ce mu tafi guri kaza kuma ki bi kin san ba mijinki bane duk wannan tarbiyar an kwaso su ta ne daga cikin fina-finai abin da suke gani a fim kenan saurayi wanka budurwa ta wanka ya dauke ta a mota ko a mashin sa tafi yawo wannan duk ɗabi'u ne na yan fim a fina-finai aka gano kuma aka mai da hakan al'ada kuma hakan yake cutar da mutane to saboda haka irin wannan ya isa ya zama darasi ya isa ya zama kukan kurciya ya isa ya zamanto ainihin izina ga dukkan wata mace wacce take gigin bin saurayi duk irin san da kike wa saurayi ko da ku an sa ranar auren ku to kada ki yadda ki zai zo ya ce miki ki zo ku tafi wani waje kuma ki yadda ku je ba tare da tsaro ba wanda ya ji wannan tun da ya mata aika aika har yanzu ta ce wata ƙara haɗuwa da shi ba ya gudu wata ma da aka zanta da ita ta ce tun da ya mata sau ɗaya bai ƙara daga kiranta ba la hawla wala quwwata illa billah haka ƴan mata zaurawa iyaye a kiyaye samarin zamani waɗanda za su zo su yi daɗin baki su shiga ta gari amma kuma da za a bi diddigi za a samu shedan da ya kawo su biyan bukatar zuciyarsu suke nema da zarar sun aikata aikin yan wuta sun san sun yi abin da zai janyo musu fashin Allah ita ma sun dora ta hanyar da Allah zai fashe da ita dama shedanu ne ko da sun shiga wuta dama su shedanu ne ita suke so su dalmiya kuma bukata ta biya la haula la quwwata illa billah da haka sai a kula sai a gyara a ƙarshe muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana gamdakatar ya ba mu dacewa duniya da lahira ya kiyaye mu tabewa wa sallallahu baraka ala nabiyina muhammadu wa alihi wa sahbihi wa sallam subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk